بقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وبعد من godiya da Allah ya ba damar dawowa daga hutun rabin lokaci akwai kamar da na faɗa bayan wancan rabe-rabe da na yi bayani akwai kuma rabe-rabe na samarin game abin da shafi da san addini ko rashin lura da shi kuma za ka samu a 'yan birni za ka samu a 'yan ƙauye za ka samu a 'yan ƙauye masu san addini za ka samu a 'yan birni masu san addini za ka samu a 'yan ƙauye masu san masu wani masu su addini ba za ka samu kuma a yan birni masu wani ba addini ba to anan aiki yake shi wanda yake son addini matsalarka da ita matsalarka da shi ba ta da yawa wanda baya son addini ko kuma ba sha'awarsa ba ne sawa'un dan birni ne ko dan kawai shi ne wanda makiya Allah masu son rusa al'ummar musulmi suke amfani da su wajen shigo da dukkan damuwoyi misali za ka ga wata rayuwa da ta shigo yanzu kuma wannan ta shafi dukkan samarin saurayin da yake primary eh, yaran da yake primary ma wato dan kan zagin samari kenan wanda yake junior secondary school wato yake eh, matakin farko na karamar secondary school da kuma babbar secondary school da kuma shiga jami'a akwai wata shiga da ake yi yanzu wai su waga ko hands down in ka kalli dukkan samari kala kala za ka suna yi sabalikita inda ake faɗa sana sabalikita za a saka wando sai a sa gajeren wando wanda yake ya kusan zuwa cinya sannan sai a ɗago shi sama idan aka ɗago shi sama sai kuma a ja wannan asalin dogon wanda a zashi ƙasa ya yi kita kai wani ma kuma za ka ga har hancin duwawunsa ana gani kakwai na ba harka ce mai kyau ba sannan duk wani saurayi za ka yana kokari sawa'un a najeriya ne ko a nijar ne ko a kamar ne ko a ghana ne ko a sudan ne ba inda babu irin yana. ko ina suna nan ko a chadi ne ko a benin ne ko a togo ne duka suna nan alaji haka ne kuma addinin musulunci ya hana mu yin abin da yake ba daidai ba allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma gawa liman kana allah wal yawmal akhir allah ya ce babu shakka koyo kamantuwa abun koyi ya kasance muku a rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan ba ga kowa ba ne koyo ne gamai liman kana yarju Allah wa yawmal akhir ga wanda yake fatan Allah ya karbe shi wanda yake fatan Allah ya dana shi wanda yake fatan kuma ya samu rabauta a ranar ƙarshe ranar tashar kiyama da ya kai saurayi na Muhammad sallallahu ya saka kaya sahaban annabi muhammad sallama sun saka kaya don haka ne ina ka gani ina ka ji ina ka ce a yi ki ta ɗuwa wina waje ina kika ji ina kika ga mata annabi muhammad sallama sun saka style jikinsa a manne riga a bayyane komai transparent ana ganin sa a jikin ki koka. yanzu ma sai zama abu bakin ciki samarinmu abin da namiji zai rufe jikin wacce ba za ta rufe ba sai mace ta zo a yi mata ɗinki a yi mata style duka injinta a buɗe shi kuma namiji to ko abin zai baka mamaki wallahi ko a labaru ka gani an kawo labarin mutanen waje da zai gani ita mace ta saka skirt kan gwiwar ta iki tana banda banda tana rufe ba ta so ga tsara to isa ga namiji kuma ya saka dogon wando ya saka suit ya saka shat ya saka necktie ya daure wani ko ina nasa a rufe ke kuma naki a buɗe me dalili na haka ne Allah ta'ala ya ce ya yi wanda biyu kulle a zuwa jika kulli azwajika wa wadatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihi min jalabibihin zalika adana an yi wa rafa yu'rafna fala yuthin qala Allahu ghafurur rahim annabi ya kai annabi ka gaya matan ka da 'ya'yanka mata da sauran matan al'ummai su rinka zuba kayan tun daga sama har kasa wannan shi da sa gane cewa ba za ta tafi ana hanya na mutu ba ba mai talatta a hanya haka ne wannan kenan akwai daga cikin samari wanda yake yana son addini yana son shirya amma ya tashi a wurin da babu addini babu shirya to anan ya kai saurayi wanda ka fahimci wannan addinin abubuwan da ke hannu mu yanzu na wayoyin nan ana iya da'awa da su ko ta facebook ko ta twitter ko ta tango ko ta tugo ko ta whatsapp duka za ka iya da'awa da shi sai ka samu idan ba ka samu wani malami ya tsara maka abu ya wata gasar ga littafi ma aka yi shiga ita ka ce hukuncin kaza ka nazzala shi kai download sa sai ka tattura mutane musamman mutumin da ka san iya wasu abubuwa da ba ne ba suka nemi wannan abin suka tura masa ana ka yi da'awa ka ka zama mai ka zama mutumin kirki a a cikin samanin nan kuma akwai wanda suke suna da class akwai wanda ya fito ta family masu kuɗi akwai da ya fito kuma ta family masu takaitaccen arziki akwai kuma wanda ke babu ma gaba daya to a nan yayin da kake magana da su duka wayan nan magana za ka yi wanda yake ya fito daga classical family ta yi daban da wanda yake ya fito daga mutane da suke average rayuwarsu ta wato rayuwarsu ta zamantakewa rayuwarsu ta yau da kullum rayuwarsu ta tattalin arziki wato takaitacciya ce idan za ka yi magana da mai halin yana da ya fito ta hanyar eh, family masu kuɗi dole ka saukar da dukkan abubuwan da ka san yana da su don ke masa bayani zai fahimce ka haka shi kuma jaka ka ja shi sama in ba zai fahimce ka ba to duka wa'yan mutane ana bukatar su kuma ana bukatar lura da sha'anin su sannan akwai samarin da na farko bai karatu ba na biyu babu abin hannu bi ma'ana ya zama kamar turarri shi ba sai mu ture shi a ba za mu ture shi ba annabi muhammad salama yake ce mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li na ɗayan ku ba zai zama cikakken mumini ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so kansa idan kuna unguwa ɗaya kai kana karatu shi baya yi kana da hali ko ba da hali ba shi shawara ya taimaka masa ya ci gaba da karatu kai uba a unguwa yanka suna zuwa makaranta sai ka fahimci ko akwai wani maraya ko akwai wani miskini wanda za ka iya taimaka ko da bayani a je a same shi a sashi a makaranta taimaka da haka a nan ne me za ka zo cikin society cikin al'umma ka nemi mutumin da yake mai rauni ka rasa ka nemi mutumin da bai yi karatu ba ka rasa saboda mai an riga an decongesting an kwakwashi wannan ainihin wato wanda ba su da aiki wanda ba su da karatu wanda ba su damar yin karatu an sassaka su cikin makaranta sannan hayaniya da sharri duk sai ya sauki samari wato wata segment ne wani yanki ne mai muhimmancin gaske wanda ya kamata karbi wasa da shi akwai samari wanda suke ainihin wato su yi kokari a rayuwarsu sun dage sun yi himma sun samu ci gaba tun a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai musabul umair musabul umair saurayi ne an gata ne mai hali ne ya zo a cikin tarihinsa cewa idan ya bullo ta wannan kusurwa za a ji ƙanshi tunani ta ɗaya kusurwa saboda kanshi saboda gata a wani ƙaunin ma ana cewa idan ana wanke kayansa hattalar ruwan ake yi musa'ab iya cikin ko kuma ba shi ne na farko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tura shi madina domin ya koyar da mutane alkur'ani wato shi ne jakada na farko Ambasara na farko da musulunci zuwa madina amma duk da wani halin da yake ciki da ya karɓi addinin musulunci ya yarda da duk abin da zai biyo baya na ainihin wato wahalhalu da sauransu ana ake nuna min lokaci ya yi amma insha Allahu a mataki na gaba za mu zo mai bayanin irin waɗannan samari da suka yi abun faɗi wajen ciyar da addinin musulunci gaba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد أنت على الحسن لا بقى فالورد تضوى وتنى